بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد tuga tambayoyi da yan uwa suka turo tambayar farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina yiwa wa malam fatan alkhairi amin Allah ya bawa hajjiya lafiya malam ni albarka ce mai sauraron karatuttukanka a ko da yaushe malam ina cikin matsanancin hali a yanzu na samu saɓani da mijina wanda har ya haifar da saɓani tsakanin iyayenmu mata kuma ni ce ban kyauta masa ba a halin yanzu mun sasanta kanmu muna zaune lafiya da mijina mahaifiyarsa ta haƙura ta yi mana fatan alkhairi amma mahaifiyata ta ki haƙura ta ce sai ya sake ni mijina da mahaifiyarsa sun ba ta haƙuri duk wanda muke zaton za ta ji maganarsa sun mata magana amma ta ki haƙura ta ce lallai sai na bar gidan idan ba haka ba za ta fi nemi kuma ba ita ba ni har abada ga shi mahaifina ya rasu kuma muna da yara hudu da mijina malam na cikin matsanancin hali shin zan bi umarnin mahaifiyata ne ko kuma zan ci gaba da zama da mijina a huta lafiya to to ai nan ba zai yi ki bi umarnin mahaifiya ba tunda saki ba a hannun ki yake ba ko kin ki zama a gidansa kin tafi za ki zauna cikin sabon Allah ne da za ki zama to nashi mace wadda ta yi mijinta ta waye idan mace ta fita daga cikin gidan mijinta ba tare da sa ba mala'iku suna tsine mata har sai ta dawo saboda haka ba zai yiwu ba ki bi umarnin mahaifiyarki a nan wajen ba zai yi ba ki bi umarninta saboda in ta ce sai miji ya sake ki sai ba yadda za ki ki samu ki tilasta miji ya sake ki sai dai abinda kawai za ta idan har ta dage haka sai dai ta ce kawai sai dai a je a kai kara a yi kulli a je a kai kara a yi kulli to amma kuma saboda me za a yi kulli eh, tana zaune lafiya da mijinta gaji suna da 'ya'ya hudu hakika wato iyaye ya kamata a ji tsoron Allah ya kamata ya waje ba a ji tsoron Allah ana sanya iya idan mutum a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargadi mahaifi yayin da bai yi adalci ba wajen kyauta ga 'ya'yansa ya ce yanzu kana so su zamanto masu daidai wajen nagarta gare ka to in kaga wannan ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyaye suna da matakai da za su dauka da za su sa ƴaƴa su zamanto masu nagarta masu biyayya gare su daga cikin wannan shine kada su kallafa musu abinda ba zai yiwu ba idan mahaifi ya kallafa idan mahaifi ko mahaifiya ta kallafa ma ɗa ko ya saban Allah ba zai yi wa yi musu da'a ba a nan wajen sa'ad ibn abi waqqas da ma mahaifiyarsa ta ce masa ba za ta ci abinci ba haske ya daina zuwa haske ya fita daga addini Ya ce mata kin san ba kowa ya san yadda nake cikin mai biyayya da nagarta ga mahaifiyata amma da za ki samu rai guda ɗari a rinka cire su ɗaya bayan ɗaya har ɗarin nan su ƙare kan na bar addinin nan nawa ba zan bar addinin ba saboda in za ki ci abinci ki ci in ba za ci ba kuma ki ci to ba a ce a yi mahaifiyar ba a cikin mai tambaya ba a ce ta je ta gaya wa mahaifiyarta ba irin wannan ba tunda ni shi na sa'ad ai batun kafirci ne eh, ba a ce ta je ta faɗa ba amma a ci gaba da kokari tare da mahaifiya ta nuna mata fa yanzu za ta so ta yi abin da mala'iku za su yi ne mata in ta ce ta fita in ta ce in ta yi mata biyayya ta fita daga gidan mijinta ta dawo gida ta zauna ta yi yaji to eh, gwargwadon zaman nan da take na yaji tana cikin tsinuwar mala'ika idan mutuwa ta ta same ta a wannan halitta kuma wanda ya mutu akan abu haka ba za a tayar da shi za a tayar da ita a cikin annashi wadda wadda wato ta yi tawaye ga mahaifinta ga mijinta واللاتي لا تخافون نشوزهن فعبوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا to wannan abin da fa aka hana ta kenan Allah ya ce ga matakan da za a buga wanda kin saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gane da wannan mahaifiya kuma ya ya sanya ta ya sanya rahama a cikin zuciyarta kuma ita kanta matar suna janyo hankalinta wannan ya zamanto mata darasi ba duk saɓani ba ne da zai faru tsakanin mace da namiji za a bar iyaye su sani saboda ku abin zai faru gare ku ku manta ku dawo kamar ba ku ba su kuwa wannan yana nan tare da su tunda ba sa nan lokacin da za ku shirya ba sa nan lokacin su ga baki daya ba da su kuke rayuwar ba su suna aiki da abin da kuka gaya musu ne sai su zauna a kansu ko ka ne babu nasikh wal mansukh tare da su a nan ko ka ne muka yi nasikh ba zai gogu ba wannan abin yana nan saboda haka maganin sa kar a gaya musu kar a bari su sani yanzu gashi irin wannan ita matar ita ce ita ne tambayi ita ce ita ce mai kuskura amma har aka bari abin ya kai ya zuwa ga iyaye suka sani kuma wannan abin ya zo ya zamanto yanzu an zo an shiga cikin halin kai Allah ya sanya muku kyakkyawar mafita amma ba a da'a ga makhluki a cikin saba ma mahalicci wallahu ta'ala a'lam sannan wani ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah gafarta wa malam ya kara lafiya tsari da ɗaukaka amin ubangiji Allah ya kara wa hajjiya lafiya amin malam mata ta ce nace da ita idan ta je ta ta tada yarinya ta akan hukuncin da nake mata to bakin igiyar aurenta sai ta je ta aikata haka kuma ni na yi haka ne don tsoratar da ita da daga aikata abin da na hane ta da shi ba wai dan ina da niyyar haka a zuciyata ba to malam ya hukuncin auren mu zai kasance ma'ana auren yana nan babu saki ko auren baya nan kuma da saki nawa Allah ya taimake mu ya ma kariya da kariyarsa ya maka riko da hannayenka amin a wannan ta'aliƙin in mutum ya rataye saki in mutum ya rataye saki saki yana afkuwa ah, in mutum ya ce idan kai idan kika yi abu kaza to kin saku to idan ta yi ta saku sai dai idan ya yi ne da niyyar da zummar rantsuwa rantsuwa ta saki wanda yake shi kuma abu ne wanda dole sai ya koma ya zuwa ga niyyarsa kuma sai an samu karina da take nuna kan cewa rantsuwa yake so amma zahiri wanda duk ya sanya ya rata saki da sharadi idan sharadin ya abu saki ya abu illa iyaka a cikin irin wannan halin za a tambaye shi igiya nawa da da ya ce bakin igiyar aurenki me yake nufi igiyar gaba daya ko ku igiya daya ko ku igiya biyu to niyyar za ta yi amfani a cikin wannan ma'aurata a guji da salat ma'aurata a guji ta ta'aliƙi fala ita fa mace Allah bai ta take a hannunta ba saboda ita zuciya take bi ba hankali take bi ba saboda haka idan kana tsammanin za ta yi tunani ko za ta ji tsoron ka kace in kike kaza a bakin auren ki wallahi sai sai kuma daga baya ta zo ta ce daga baya ta zo ta ce waya yanzu da gaske kake eh, eh, bayan an riga an yi saboda haka namiji kai da aka sa abin a hannunka ka fahimci yadda mata suke kada ka rinka irin wannan lafazin akwai hanyoyi da yawa da za ka yi wai shi namiji wai shi gani yake yi shine iyakar kurewarsa na ya hana ta to in kika kai haka a bakin aurenki yana ganin kan cewar auren wani abu ne a wajenta sai ta fita kuma daga baya ta zo ta yi nadama kai ma kuma ka yi nadama saboda haka kada ka yi saki kada ka yi amfani da lafazin saki akan abin da baka da iko ko ka ce ma matarka na mallaka miki igiyar auren naki ki abin da kike so sai ta ce na saki kai na saki uku kuma ta saku in ka mallaka mata sai dai in ka ce na mallaka miki ce ce to ai ba ai ba duk uku na raba ba duk uku na baki ba ɗaya na baki jir a guji wayannan abubuwa a guje su muna fama da muskilar saki musamman abin takaici masu sabon aure daga an yi aure wata ɗaya wata biyu in ka ji an zo wai an yi saki saboda yawanci gaskiya akwai rashin horarwa akan hukunce-hukuncen aure wanda yake ba ma yi gaskiya ba ma yi a cikin al'ummar da an dan fara a nema mata to wanda suka fi cancanta a yi musu ma maza ne to sannan wannan ya ce Allah ya kara malam lafiya ya kuma wa hajjiya lafiya amin malam akwai wani natsi da ya zo a kan yin sallar nafila bayan sallar isha eh akwai akwai nafila raka a biyu bayan sallar isha tana daga cikin eh sallah na fila bayan sallar isha haka yake ko baka faɗa ba raka'a shida bayan sallar isha a babu abin da ya zo na nasi akan wannan abin da ya zo na yin sallah bayan sallar isha shine raka'a biyu suna daga cikin sunanin rawati wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanda ya yi su a rana Allah zai gina masa gida a cikin aljanna sallah raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ta a masallaci yakan yi ta a gida Ibn umar ya ruwaito cewa a gida yake yi to amma kafin ya kwanta ya zo a hadisin aisha radiyallahu anha yana sallah raka'a hudu kafin ya kwanta to la'alla wannan shine abinda waɗansu suka haɗa biyu ɗin da hudun suka zamanto shida to amma dole a raba su aiki eh. su biyun na ratiba ne ita ratiba in aka rasa ta ana rama ta Suka ko hudun da yake wannan mutlaqin nafila ne nafila ce kawai sallar nafila mutlaq wadda take babu wani kaidi sai dai yana yin ta ne kafin ya kwanta to wadda yake idan ita ba za ta dauki hukuncin nafilar da idan mutum ya rasa ta zai rama ta ba sunanin rawatib sune idan aka rasa su ake rama su amma wannan ita raka a hudu kafin a yi bacci ba ta daga cikin ratibar sallar isha na'am tahajjud ita ce sallar da mutum ya kwanta bacci sannan ya tashi yayi amma za ta zamanto cikin qiyamul layl amma ba ta cikin tahajjud din wannan raka'a goma sha ɗayan da yake yi ba ta ciki sannan wannan yace malam yayin da nayi dawafi na nafila dole ne sai na yi sa'ayi a safa da marwa da kuma yin sallah raka'a biyu a duk dawafin da nayi na nafila na sauran kwanakin da suka rage min eh duk nafil duk tsawafi idan kai idan mutum yayi tsawafi sai ya yi yayi nafila a biyu a maqamin Ibrahim amma safa da marwa ba a yin su nafila tun kai tsawafi ba za ka je ke safa da marwa ba safa da marwa ana yin su ne kawai a hajji ko umra man hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alayhi an yatawaffa bihima wanda yayi hajjin dakin Allah ko yayi umra babu laifi yayi sa'ayi a tsakaninsu ba a sa'ayin nafila kamar yadda ake dawafin nafila idan ka yi dawafi amma sai ka yi sallah a biyu domin in ba ka kai sallah a biyu ba dawafin ka bai cika ba idan ka fita daga makka ko a wajen makka ne zaka iya in dai har ka manta ba kai nafilar raka a biyu ba ka iya yin nafilar a ko ina in dai a cikin makka inda wato a cikin makka ne amma in har ka riga ka dawo gida to wannan dawaki ta riga ka rasa shi duk ran da Allah madaukakin sarki ya mayar da kai sai ka shi saboda shi dawaki shi dawaki suna daga cikin sunnoni da ba dole ne ka yi su ba amma idan ka fara shi kuma sai ka cika shi in kuma baka cika shi ba sai ka rama ba za ka ci kana dawafi ba ka ce kai na ma fasa ko kuma an tayar da sallah sai kawai ka shiga sallah ta farilla bayan an yi sallama ka ce to ai dama tun da na fulani shi kenan ba sai na cika ba dole sai ka cika shi in kuma baka cika shi ba sai ka zo ka rama shi ka yi a wannan sallar raka a biyu na eh, duk guda bakwai sai ka tsaya kai nafila wannan shine asali amma waɗansu sukan yi ɗawafin an ruwaito daga waɗansu tabi'ai sai su yi ta ɗawafin in sun gama sai su zo su yi na filfili ɗin ga kowane bakwai na fila biyu saboda haka in sun yi ɗawafi bakwai sau bakwai to sai su zo su yi raka biyu biyu sau bakwai an ruwaito daga tabi'ai suna haka a haka ma ina ga in ban yi wahami ba an ruwaito daga aisha radiyallahu anha a cikin musannan an ruwaito daga gare ta tana yin haka amma al'asul mutum koyaushe ya yi dawafin ya yi sallah raka a biyu ne yanda uh, wannan ya fi kusa da sunna ta sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum ya haɗa ga baki ɗaya din ma an ruwaito magabata waɗansu suna yi mm. sannan wannan ya ce wani lokaci na yin tsawafi ya fi falala ba wani lokaci da aka ambata cewa shi ne ya fi falala a tsawafi da an yi itlaƙin mutum ya zamanto ya tsawafi ba kamar sallah ba allahumma illa idan za mu iya cewar kamar yadda ake so a yi sallah a ƙarshen dare sallah a ƙarshen dare ta fi falala to tun da tsawafi ma shi ma yana daga cikin abubuwan da ake a ɗakin Allah to za a iya yin cewa shi ma a ƙarshen dare ɗin zai zama to ya ɗauki kamar hukuncin sallah haka zalika bayan zawal daga zawal ya yi kafin a yi sallah a zahar wannan lokaci ne da kamar yadda ya zo a wajen kamar yadda ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sallah a wannan lokacin kamar sallah a ƙarshen dare ne to nan wajen ma sai dawafi ya zamanto a lokacin zai zamanto yana da falala Allah ya karba mana Allah ya mana muwafaka muna niyyar mu ma za mu je umra Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da samun umra maqbula da da'awa mustajaba maqbula akwai yan uwa da suka turo ai musu addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba da biyan bukata amma haifiyar mu Allah ya ba ta lafiya kuma masu tafiya wanda za su tafi umra Allah ya kai mu lafiya ya dawo da mu lafiya akwai dan uwa rasuwa abdulhamid sani mashal yanzu Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah ya gafarta masa yana cikin wanda muke sallah da su a wannan masallaci Allah ya hasa kabarinsa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya kyauta bayansa Allah ya jibince su Allah ya amintar da shi daga fitinar kabari Allah ya shi aljanna Allah ya tsirar da shi daga fitinar kabari mu kuma Allah madaukakin sarki ka ba mu cikawa da imani akwai yan uwa marasa lafiya akwai ambasada Aminu Talhatu har zai na kwance muna roƙon Allah ya ba shi lafiya da kuma ɗan uwa Dr. Aidi Ahmad muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah tayar da kafaɗarsa akwai ɗan uwan Malam Abubakar shi ma da ake taimaka dialysis da wata yar uwa Hajiya Umma ita ma ana taimaka dialysis da wani da shi ma wanda muke sallah da shi ya rubuto takarda ana yi masa wankin koda duk muna roƙon Allah Allah ya inganta musu lafiya Allah ya inganta musu lafiyar kodar su inda za su zamanto ba sa buƙatar wannan tashin hankali da wannan wahala kuma Allah ka ba mu lafiya akwai waɗanda za su yi jarab jarabawa muna roƙon Allah ya ba su nasara Allah ya ba su nasara a jarabawarsu masu neman addu'a akan kasuwancin su Allah kai musu buɗi waɗanda kuma suke neman neman aiki Allah ka yassare musu masu neman aure Allah maza da mata Allah ka yassare musu Allah ka hada su da na kirki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali إبراهيم إنك, عميد إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم استجب دعاءنا واصل سخيمة قلوبنا وتقبل توبتنا واغفر حوبتنا وسدد ألسنتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين